الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يورانا juma'a kwanci tashi yau takwas daidai ga watan ramadan hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wa ta'u-sallama shekara 1441 za mu tashi a aya ta 177 magana da na kwanaki za mu ci gaba da ɗauko waccan ayoyin za mu tafi da wannan mu ƙara ba da hankali kan abin da ke akwai in ya taso wannan insha Allah sai mu koma gare shi to malam bismillah tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam don Allah ina so a faɗa min yanda ake yin istikhara na gode istikhara kalmar istikhara ah, na nufin neman zabi وما كبر استخار يستخير Ya nemi مزابي yana neman zaɓi neman zaɓi sallaci za ka yi ka a biyu ka roƙi Allah Allahumma ni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik har zuwa ƙarshen abin da ya zo na daga wannan addu'a mai tsadan gaske mai kuma albarka ma'ana ubangiji ina neman zaɓinka da wato iliminka ina neman iyawa da iyawarka da ni bani da iyawa bani da ƙwarewa haka za ka karanta har ka shigar da ainihin bukatarka ya Allah idan wannan al'amari ya tabbata alkhairi ne gare ni kuma ga addini na da kuma duniya ta da lahirata ma'ana makoma ta kenan ya Allah ka kaddara min in ku ba haka ba ne ya Allah ka kauda min shi ka kaddara min inda alkhairi wannan na baka fassaran abun ne misali a wasu samu littafin nan da ake kira Hisnul Muslim wanda kusan kowa insha Allah gidan kowa da shi zaka ga wato yanda ya kamata mutum ya karanta wannan addu'a istikhara nan idan kai misali in neman aure ne ko neman kulla wata alaka ta kasuwanci ko wani abu da ya shafi kai ka wani rayuwa to haka za ka miƙa ma Allah lamarinka ka ci gaba da yi wasu na ganin za ka yi ko ɗaya istihara kana iya yi sama da ɗaya ka yi biyu uku gwargwadon hali abinda ka je zauna maka a zuci na natsuwa to da yardan Allah shi ne daidai ka sami rabauta kenan kan abin da kake bukata an ce ma khaba man ai wanda ya istikhara bai taɓa tabewa ba wala nadima man istashara wanda ya nemi shawara bai taba nadama ba wala ne iqtasada wanda kuma ya tattalin kudin sa bai taba talaucewa ba Allah ka samu dace na'am tambaya ta biyu yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina tambaya a yi min bayani akan wannan akan atamfa mai hoton doki a jiki wasu sun ce ba za ta yi sallah ba gunki ne a jiki to Eh, yani kana iya tuna hadisi nan da ke cikin muslim hadisin karam eh, Labulen na na aisha allah ya kara mata yadda wanda ke da hotuna mala'ika jibril ya zo ya ki shigowa saboda na hotuna da sai da aka shirya aka daddasa su shi ke nuna maka yanda wato hoto a cikin <clears throat> ko tufa ko jikin bango yake da ainihin yanayi na shi da matsayi irin na shi ah, amma magana ko ba za ta yi sallah ba zan ce da kai haka ba idan mutum ya yi sallah da tufa wanda ke da hoto tunda dai sallar ya yi ta ya kawo ta abinda ake kira bukata ta faɗi sakata tsalabu neman ya yi sallah wanda neman ya faɗi illa ya ka sallar nan cikakkiya ce ba cika ba kuma ya danganta ga yadda ya yi ta mafi alkhairi kada mutum ya tsalla da irin tufafi masu hotuna inda inda har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cikar a ainihin wato na zai bukaci a canza masa riga a kawo masa wata to wato ni da kai da wasu mu babil aula ya kamata mu mai da hankali saboda sallah lamarin ba wasa bane karkasa tufafi mai hotuna da sauransu ka yi sallah ba tare da abin da zai ɗauke maka hankalinka amma kundin amsar dai ba zan ce da kai sallar ka ba ta yi ba tun da sallar da ake bukata da ai kayi ta amma wannan hoto da ka sa ka kiyaye sa tuba mai hoto ka canza kuma karka sai kaya mai ma hoto wannan shi ne mafi alkhairi wannan gabar za ta sa na ja hankali waɗanda ke zana hotuna ka ga aurare da yawa a zana hoton sarki a zana hoton gwamna a zana hoton malami a zana hoton dabba wannan hatsari ne ba daidai bane ga musulmi haka ya kiyaye wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tafsila a'udhu billahi minash shaitanir rajim ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله تبارك وتعالى يفعل أتكون آية من آية ما يلمى أليل الصبعين دبقى يتكون على البقرة يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ila akhiri al'aya Laisal birra. laisa wannan dangi ne cikin dangogin kana ko hmm. suka ce fili mazi ne amma na kitsayi tun ka ɗauke ta a matsayin dangin kana ne to me kana take kana akwata ha tarfa ulisim wa tansibin khabar hmm. aka ne ko hmm. yawwa in ka ce laisa zaidun taliban laisa yusufu muta'alliman ko ba hmm. kenan sunan da ya biyo baya ya kamata rufa ne a matsayin sunanta sunan sai aka ce ba ce laisal birru ba a laisal birra kenan khabaru ne muqaddamun an gane ko na hmm. ita laisa hmm. sai zamanto ainihin to ina sunan suka ce huwal ismul mu'awwal a masa tawili da an an gane ko ai laisa albirra tawliyatukum tawliyatukum laisa albirra to amma sai aka kawo birra din yazo saboda fa'idan da wato me alhasriya wal qasriya tunda aya ta sauko ne lokacin da aka canza ainihin alqibla to a daidai wannan lokacin sai Allah ta'ala ke nuna mana hmm, yau ku tunkari alƙibla ko ku juya ma alƙibla baya ba shi ne ma abin da Allah ya damu da shi ba fuskantar alƙibla da juya mata baya alƙibla ɗin wannan abin da kuke alharakatu jasadiyyar automatikiyya ba shi ba ne hakikanin fanagarta an gane ko? Mm. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وفسكنتد فسكوكنكو zuwa ga ainihin mahudar rana da mafaɗar rana masurmayanta ba shi bane albir walakin albir hakikanin bir sai al'imam sauri sa'id sauri babban malami amirul mumin fil sai ke cewa lallai abin da aka ambatan nan guda goma su ne hakikanin albirrin ɗin haka wannan magana izini kafir ya koro a cikin tasirinsa Allah ya rahamshe shi walakin albirra hakikanin albir menene albir bir shine sanaka albirru husnul khuluq kyakkyawan hali shine mai albir Allah ka ba mu albir amin sannan kuma ya zo cikin ah, kamar da muka sani Allah ta'ala yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ai ba za ku taba samun abin da ake ce ma albir ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so sai daga cikin magabata yana yawan sadaka da siga sai suka ce ah ra'ayna ka tukthiru min sadaqati bis-sukkar limadha yace awalam taqra'u ma'i qawluhu ta'ala لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أنفق من السكر لحبي إياه ميسا كيكي والصدقاء دي صدق إيش هو أنت فقدن الله بني لن تنالوا البر بذلك تبصموا البر با حتى تنفقوا to kenan kaga wato Allah tabaraka wa ta'ala yana kore nagarta daga ko menene sai idan a ya kunshi wada ba wannan su ne tushin albir ga su kamar guda goma walakin albirra haƙiƙanin albir na tattare da man amana billah wanda ya imani da Allah خلاص الذي آمن بالله هو صاحب البر wanda ya imani da Allah shi ke da ainihin albirra nagarta man amana billah wal yawmil akhir ya kuma yi da ranar lahira amantu annal akhira la budda yawmun atiya nayi imani lahira rana ce wadda tabbas tana zuwa kenan jama'a mu ji da kyau abinda mahalicin mu yake gaya mana hakikanin nagarta ba wai dan kazo masallaci ka ce Allahu akbar ina akwai wanda in ma ya zo yana sallah ɗin goshin na inda yana tunanin ƙila ya miƙa hannu ya sace wayan wani ne akwai wanda zai zo sallar juma'a amma satan takalmi ya zo ina maganin zuwa fuskanci gabas ko akwai wanda zai je masallaci manufarsa kawai wato ya je ya aukar da sharri ga al'umma sau nawa ne suke sace sace a masallaci sau nawa a zo masallaci a sace mota sau nawa a sace takalma to ina nagarta ga mai irin wannan abu in ta magana fuskantar alƙibla a ya fuskanta ai jikin ne kake gani na Allah ne amma ba na Allah ba ɗan ne saboda ka dan mu ji da kyau hakikanin nagarta na cikin na fitar da wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da kuma mala'iku yayi imani da mala'iku mala'iku halittun ubangiji ne waɗanda Allah ya yi su da haske waɗanda su a ɗabi'arsu ba su da ƙabiliya ta sabon Allah la ya asuna Allah ma amarahum na'am wa yaf'aluna ma yu'maru mala'iku ba su saba wa Allah abadan cikin duk umarnin da ya ba su kuma a har kullun cikin da'a suke to nagarta kenan imani da Allah da ranar lahira da mala'iku wal kitabi haka kuma wanda ya imani da alkitab littafi wannan ismul jins littattafan da duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya kauta mu mun yi imani da littattafai gaba ɗaya mun imani da attaura da linjila da zabura da sufu ibrahim wa musa wallan sana kuma qur'ani mafi girman littattafai gaba ɗaya wan nabiyyin hakikanin nagarta na tattare da kuma wanda ya imani da annabawa dukkanin annabawa Lanu la nufarriqu baina ahadin mai rasuli mun yi imani da su gaba daya wa atal mala ala hubbihi zawil qurba kun ga wannan guda nawa kenan man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiy biyar wa atal mala ala hubbihi sannan mutum ya dauki kudi dukiyarsa ya ciyar da dukiyar tare da yana so shi ne man ala hubbi a shi kenan shi za ka ce lantana birra hatta Ku mimma tuhibbu ɗan cikin suratu ali imran kenan dukiyar da dama can kana son a kai ta bola ne kace kai almaji dama na gaji da wannan ɗauka yaya saɓanin wanda kake jin so ka bayar shi yasa karkare na almajiri da ya zo ina maka bara misali tare da ba ma karfafa wannan barace barace a ɗau mataki da ya kamata a tsara musu mutuncinsu amma har yi zo bara gidanka kada abincin da ya lalace na bi ayyanka ba za su kashe ku bari almajirin ya zo ku bashi ba ka kyauta ba shi ma mutum ne in za ka bashi ka bashi abinda kai ma kana so ai man zallabi yi Allah ƙarar mai Allah ce rance mai kyau Allah ta'ala ce rigar da ta ratattake ga maho a jikinta wajen goma ku shi ku ɗauka ku bashi kana son Allah ba haka mara kyau an gane shi sa ce wa asal mala ala hubbihi cikin abin da ke sa a ce mutum wato yana da nagarta abu na shida ya ba da dukiya akan yana son dukiyar ba wai dama ya washe ta bane hmm, yana so amma ya ɗauka ya bayar an gane an ce mafi kyawun sadaka ka bayar وأنت شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر كان دا قورو كان صو كان قونر وداتا كان صورن تلوشي تارد هكا كدوكا كباير شيسا يتشيمي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المناني مفلم دو واندا يربتا يكوردا شح نفسه وتقورو إرن نزوشي يسا والله wannan su ne masu ainihin rabauta wa atal mala ala hubbi to ka ganin an bace nawa an abu nawa shida to amma karkashin shirin nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada abin da yan zamani ke kira subtitles wato ya bada dukiya kafin a koma a ci gaba da jere din wa qama salata dan ka samu mutum goma to da yazo kan na shidan sai Allah ta'ala ya ambaci dukiyar ma ga mutum shida ko ga wuraren shida da ya kamata a kai su daga nan sai ka koma wannan jiran wa akal mala ala hubbi na farko zawil qurba ya bada dukiya yana son dukiyar ga ƴan uwan jini wannan wan baban kai wannan kanin baban kai wannan yar mahaifiyar ka ce wannan kanwar ta ce wannan wanka ne wannan kanin ka ne ƴan uwanka na jini to in ka tashi raba abinda Allah ya baka na dukiya sai za ka manta da su kana da tufafi ya fi ka kirga amma kanin kawanka nawa cikin ranka ka kasa bashi da kanin babanka sai dai zo zauna cikin jama'a da ke maka fadanci kuma ka san shi madaukaki ne wato kai ma Allah daga shi ku bai daga shi ba irin wannan yanayi tare da dagawa ai ba samun duniya bane dagawa ta yi kafi kowa dukiya gun ubangiji amma gun ubangiji baka da fada ubangiji to nan ya bada dukiyarsa wacce yake so ga 'yan uwan jini an gane waliyata ma da marayu to ka ganin cikin wato gaba ta shida wa atalma to sai aka faɗi kuma za ka ba su duke da zawil kurba ɗan uwan jini an gane ko kuka ce ma'abota dangantakar jini waliyata ma da marayu marayu ko da hausa marayu ai jam'i ne guda ɗaya sai mu ce ne sai mu ce maraya maraya na da matsayi babba <clears throat> har Allah ta'ala ya nuna ma wanda ke ganin al'ato lahira ba gaskiya ba ne to shi ne wanda ke tura maraya daga haƙƙinsa don ya ce ara aitan lazi yi kazzibu bidde ba ba san shi ba to fazalikan lazi ya du'ul ya ce ko ka san wanda ke kare tashin kyama yake cewa ƙarya ne in ba ka san shi ba to wannan shi ne wanda ya du'u yake hankade maraya daga haƙƙinsa na gina cewa masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyu lahar labari ya zo min mai bakanta rai wai akwai wani mai dukiya aikinsa sai sa abi gidajen da ya san na marayu ne wanda ba su da galabaita wanda suke da wato rashin galihu hmm. sai san dabarar da zai yi a tura lauyi a kwace gidan inda babu tsayayyo mm. in ya ga laga-laga ya ci ba komai kawai lauya ka rubuta a je kotu a yi ta bugawa to ina imani ga wannan wannan aiki sun Allah in sa halkabar wannan ba karamin hatsari ba ne maraya idan ka danne shi ayyo ka ɗauko kanka bala'i manzonmu sallallahu alaihi yana gaya mana ni da wanda ke ɗauke da nauyin maraya ka hatai ni fil janna haka muke aljanna ya ainihin gwama yatsunsa guda biyu kusaci the proximity tsakanin mutumin da ke kulawa da ainihin wato maraya saboda haka ya ba da dukiya akan yana so ya ba ma abota wato dangantaka ta jini da kuma marayu Jama'a maraya wane ne shi wanda ya rasa uba shine maraya yaron da ya rasa uba kafin ya balaga sai ka tsara wannan kaidi guda biyu faqada abahu walamma ya adaula ce kenan al-yutma maraici ta bangaren suka ce al to min aljanibin abawi la min umawi maraici ɓangaren uba ne ba ɓangaren ainihin uwa ba sannan idan bai balaga ba rastun suka ce ga namiji ga mutum amma game da dabba maraici bangaren uwa ne warai kuwa in gane wannan bayanin nasu hmm. suka ce inda dabba ne to maraici bangaren uwa ne hmm. saboda nan ne jigon tausayin da jin kai tare da bangaren ainihin shi kwaɗan adam an tara masa wato makami biyu ne akwai hadana yani abawiyya akwai hadana umawiyya in shaitan to amma da zarar uba ya riga ya mutu wanda shi suke kira breadwinner shi ke kawo abin da za a ci a sha ɗawainiyan gida ta takale komai a wuyan zai to Allah ya ɗauki abinsa to kaga sai ga yara sun kasance ababen tausayi na'am da sauransu har na taɓa gaya muku ko mun sani lokacin karatun mu anan eh, kafin Ramadan wani dan uwa ke mu labari ya ce da babban sallah ne sai wani mutum ya sai ragon layya da ya sai ragon layyan nan to daga inda ake sai da ragunan sai ya ce da wani mutum ya kai masa ragon ya ce kai kai min ragon layyanan gidana ashe shi wannan mutumin da ya ce a kai masa ragon layyan gida yana da makwabci da ya riga ya mutu Allahu akbar ba daɗe da mutuwan makwabcin ba sallah ta zo ƴaƴan mamacin suna cikin alhini ta sun yaro da ragon layya zai ga duk makwabta an kawo gidansu babu ragon to sai kai mai kai rago da ya tashi kai ragon sai je gidan marayun bai gane kwatancen da aka yi masa na gidan mai ragon ba kawai sai kai gidan marayu yara na gani kuwa sai tsalle suna Allah ta kamawa ne makwacin babanmu ya san baba ya mutu shi ya sa ya kawo mana ragon layya suka dinga masa addu'a shi kuma ya dawo gida ƴaƴansa suka fito suna baba ina ragonmu sai ce a ina rago ba an kawo wasu kaji to ai an kai gidan suwa ne da sa kunne sai ji kwarai yara ana ta zundumo masa addu'a Allah ya saka da alkhairi su ma suka ce mu ba wallahi a dauko mana ragon mu mu ba mu yadda ba to inda kai ne kai ne saurare na ta kafar rediyo in kai ne to Allah za ka yi a wannan gaba gami wata mata ta ce malam abinda za a yi a ɗauko rabon a raba gida biyu kawai a kai musu rabi ya ba rabi to ana laye da rabin rago ne ai ragon laye ne misali ko to ala kulli halin wannan ba karamar jarabawa bane hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzulu zalan shi kaga ibtilai ne wannan to aka ce sai shi wannan mutumin sai ce da ƴaƴansa kai yara ba ku da hankali ne ba ku ji suna cewa babanku addu'a ba ai da sanin Allah wannan kure din ya faru Allah da ya shigar musu da wannan murna da farin ciki da doki ni ne kuma zan cusa musu bakin ciki afala taqilu sai ce Allah bai hana min kudin sayan wani ragon ba hmm. bari in koma inda ake sai da rago jin sake sai wani Allah ya datar da shi ko datar da shi ya datar da shi hmm. saboda ka da yaje ya fara cinikin rago sai mai rago ya ce o oh, ka zo sayan rago ne ya ce eh, ya ce su dama ni ne ma Allah alkawari duk wanda ya zo ya fara taya rago na yau na ba shi ɗaya kyauta kuma kai ka fara cewa sauka na ka. mai muke tsammani wa ma tun fiko min yiwafa ilaikum ya bayar Allah bai na so Allah ka ba mu zuciya mai kyau ka ba mu zuciya juriya da haƙuri da baiwa wanda ya hana ka hmm. wannan muhimmin abu ne a bajali na imani sai dai wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin abu aina da haka walakin albirra ko kuma wa atal mal ala hubbihi mhm. dawil qurba wal yatama hmm. na'am wal masaki shi yasa wannan magana da ta mana dawa. yana da kyau a dinga samar da wuri na taimakawa marayu a masallatai a wurare a makarantu saboda kai musu agaji da kai musu ainihin gudunmuwa da kulawa da karatunsu wallahi zaka iske wani yaro saboda maraici saboda maraici dan baiwa ne yaron Allah inda zai samu kulawa a biya masa kudin makaranta za ka sha mamaki a ba shi da bai sai ka iske baiwar ta mutu manyan bayan Allah ai marayu shugaban annabi Muhammad ba maraya bane alam yajirka yatiman fa'awa an gane ko cewa hakikanin maraya laysa yatiman mata abuhu وجدوا إنما اليتيم يتيم العلم والأدب أنقاني ليس اليتيم الذي من مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب ليس اليتيم الذي من مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب حقيقة أنا مرايا عيبا وأنا أبنشي مرايا وأنا ذا شيء بيسن ألف bai san ba'un ba bai san ta'un ba to za ka samu yaro ɗan baiwa ne brilliant amma tun da ba mai kulawa da shi ka iski baiwa ta mutu ƙarshe ya koma mai sana'a wulakantacciya a kan titi saboda ka maraya lamarinsu ba na wasa ba an gane ko a kula muhimmin abu ne a ce misali a dinga zuwa gidaje na barayu a kai musu gyara a kai musu agaji idan ba ma wannan za ka iske kirista a gari namu irin kano suna shirya wannan makirci su dinga zuwa gidajen marayu suna ɗaukan ya'yan suna mai da sabon su wannan ya faru da mu kusan shekara ashirin da suka wuce a nan asibitin nasarawa ina cikin waɗanda aka ɗora ma ɗawayen zuwa a ji kwato yaron da aka je aka ɗauke shi kuma abin da zai baka haushi musulmi ne ya sa hannu wajen takaddun ɗaukan yaron mai suna muhammadu aka ba wani kirista kafiri a sabon gari saboda kasawa irin ta saboda na tsaya a wannan gaba dan ƙara jaddada magana da manci kuma abu ne muhimmi mu samu lokaci akalla mu ringa zuwa ko da gidan marayu ko da ziyara in zai yi mu yi adoption mu ce to a bani wannan yaro abu ne muhimmi yawanci ba ma wannan idan kuma an jan ɗauko maraya to kar a kan shi a gidan wasu za su ɗauko shi ta mai da shi ɗan wankau ɗan aikatau shi ma ɗa ne ku ba shi abinci irin na 'ya'yan gidan ku yi masa tufafi irin na 'ya'yan gidan kada kuma ku nuna masa bambanci banda discrimination dan mutum ne E, za a kai jallin Linda zai tsammani shi ma ɗan gidan ne zai iya cin gado to kuma wani abu ne daga ba a zai sani ai amma dai a kula da shi wa asal mala la hubbi dawil qurba na biyu wal samu. na uku wal masaki da miskinai miskini matalauci ne wasu na ganin shi da bai mallaki abincin shekara a ba suna ganin miskini ahsanu halan min alfaqir shi miskini ya fi faqiri kyawun yanayi domin har suka bada misali suka ce ah wa amma safinatu fa kanat limasakin mm. ya'maluna fil bahar jirgin nan da na bula ji khidir na miskini suka ce to kaga ashe miskini ya fakiri wadata in dai har miskini yana da jirgi da ke musa sufuri ala kulli halin dai miskini yana cikin waɗanda ya kamata ka bashi ainihin taimako da agaji wabna sabi da kuma ɗan tafarki kun ga cikin ma'anan nagarta da Allah ta'ala abu guda goma Allah ya ambata da muka zo kan na shida kafin na bakwai ta kun nasara karkashin na shidan ne wajen bada dukiya ake baka to ga waɗanda ka ba su dukiya din dawul qurba wal yatama wal masakin sannan sai wa wabn da dan tafarki dan tafarki shine matafi al musafiru an gane ko mm. wanda ke cikin hali na tafiya to idan mutum matafi ne <clears throat> kana da hali ya zo ce da kai wallahi na fito ne misali daga kaddara daga maiduguri zan wuce lagos to na iso kano guduri na ya kiri don allah a taimaka min to ka bashi abinda wasu ke kuka da shi a yau yan hudu ɗaya tara sun yawa yau ai kun gane hudu ɗaya tara ko? yan hudu ɗaya tara duk ɗan najeriya ya san hudu ɗaya tara 419 sun yawa wasu da suka fahimci eh akwai istidrar rahma istiqaf akwai tudado da tausayi da jin kai ta wannan hanya sai suka shigo sai mutum yayi ƙarya ne matafiyi to idan ka bashi da zimmar cewa matafiyin ne shikenan abinda ake la'akari da shi kai dan Allah ka bashi gaskiya yi ƙarya yi magana ta kare da fatan gane ko gaskiya yayi ƙarya yayi wannan kuma ya rage na shi yawwa amma dai an ba shi akwai wanda ya taɓa zuwa sami a masallaci da radewa. wallahi ni matafi ne a taimaka muka ce to kai ɗan agaji zo ku tafi da shi tashar mota ba tafiya za ka yi ba eto eh ga shi ka je ka tabbatar an sa shi a motan garin da zai je a biya mai ai ana barin wurin sai zancen ya canza sai wai gabin dan agaji kai ni fa gaskiya ba ni kuɗi na ba ka kudin ka ai ba na ka ba ga abin da ka ce kawo ka saboda za mu ba ka ne ina nufin ana samun irin wani amma ba haka ba matafi ai ya kamata a taimaka masa shine idin sabi ba ruwanmu kuma da misali yani nau'in tafiyarsa sai in ya bayyana mana akwai inda in ya bayyana ba za mu bayar ba Allah dama zan tafi lagar ne ana kwallo ne to ina son je in gani ne to ka nan ba zai mu bashi kuɗi mu taimaka masa kan wasa da shi ba dan wasa Allah ya wannan ba da misali ne kawai amma zan je ne sada zumunta ko da ba haka din bane ƙarya yi mu kam wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi na'am hafizin abinda muka sani aka ga mana shi muka aiki da shi arabtum sura kai ba da dukiya ga miskini da dan tafarki wasailina da wanda suke roko asailin mutumin da larura ta fafaro daga ramin bukata ya taho kuma dukkanin alamu na nuna cewa ba mutum ne mai jidda mutuncinsa ya mai da roƙo sana'a kamar misali identity card gare shi ba sai mu ba shi roƙo an gane amma sai dai roƙon nan Musa ya zame mana kamar bajo a jikinmu za a ga mutum matashi da ƙarfinsa amma sai mai da roƙo saboda mutuwar zuciya al'ummar tana da irin wannan Allah gyara halin shi yasa abin yayi na so kaga wannan bara ta yaɗu amma wanda ke da bukata matalocin da ba sai ma an gaya maka ba ai shi kuma ta ce dan Allah wannan nazo wurin ka ne larura ce ta koro kuma da Allah ka rufa min asiri ki kadara har gaya maka haka in ba zan samu ba to dan Allah na san kila baka da shi ne amma ka bar magana kaji kaji kaji wanda baka san shi da wannan muna amma mun samu kanmu yau al'ummar mu akwai sai ka ga mutum a makka a shari'a al-mansur a kusa da tahta kubri hanyar ainihin yani misala hanyar nakasa nakasa ya nakasa kanshi a nakasa misali yana bara har ɗaukan haya ake na mabarata in zama to al'umma da zuciya take so ta mutu shi za ka ga ainihin yaranmu suke fitowa suke wannan barace-barace har ka iske akwai wata bara ma sabuwa ta fito yanzu nan kana zuwa a cikin cinkoso mota sai ka ga yara ƙanana da ya kamata a ce suna makarantar suna neman ilimi kawai sai ga fara feso maka ruwan omo shi yana aiki yana goge maka gilashin mota wanda baka sa shi wato wata bara ce ta bayan fage in baka gane ba kila saboda talauci la'alla kuma saboda arzikin da ƙasa take da shi ba a raba arzikin kowa ya samu ba in haraka ne akwai waɗanda duke kyanunsu sun mamaye kuma suna zaune akan kujerun mulkin ne da sunan al'umma suke zaune amma sai su kankame komai sai su su Wataƙila wannan daga cikin abin da ya faɗa wancin munan hali ito akwai kuma yanayi guda har wa yau noma da irin mugun hali namu talauci iri gona akwai talauci a zuci akwai talauci a aljuhai to batta ma ainihin almajirai yau za ka je ka sauka a hotel haka kawai sai ga mutum ya fara wanke maka mota da ya ƙarshe oga na mi don washa oga ni na wanke ta to na saka ne? ni ban saka ba ai masu magana sun ce there is dignity in labor shi aiki yana da mutunci mutuncin shi ne sai ka nema na yi maka lokacin da na ce da ka yi min aiki kana da kowane irin haƙƙi na biya ka amma na aje mota wani ya aje mota ka fara wankewa sannan kana bukata biya ka sai dai maka isa ne kawai saboda ƙarshen ya ce ba zan biya ka ba ba ka da haƙi ka kama shi don bai sa shi ma wani irin nau'i na roƙo ne akwai roƙo kuma da mutane kan yi a ofisoshi na gwamnati mutum ya yi su kola ya sa kaya ya kara hula ya tafi a je a damu masu mulki a damu ciyaman a damuwa ne wallahi mata ta ta haihu kaga duk maroka ne amma wannan kaga ai ba a kawo zai marayu su fi almajira aka dukkan nasu misali abun nan da yawa shi ko abu ne muhimmi mutum ya zamanto Sa'il, irin tambayar da ba za ta jawo masa nama da tsokan kuncinsa a dinga masa abin da muke kira cicira ba ya tabbata a hadisi mai roƙon mutane su dinga ba su bashi kayan su zirin tashin kiyama laisa ala yi aka ne ko muz'atu lahmin babu muz'atu lahmin babu tsokan nama biya ciccire mutum baya gudun wannan magabata hatta kai mutum yana kyankyami ma kama bashin ma babalan zana ya kace karo shi yasa ibnu umar ke cewa Allah ya kara masa yarda ana la as'aluhum min dunyahum shay'a fa in tsauni falan arudda rizq Allah ai ni ba na tambayar su duniyar su amma in suka bani arzikin Allah ne Allah ya koro min saboda haka ba zan abin in ba zai maka larura ba akwai inda larura in kai bukaci wani abu wanda yake larura ne Allah ya sani shi nan baya cikin wannan yanayi an gane ko hmm. na yi abin da suke kira italatun nafas ne tsawaita numfashi a wannan wurin saboda fito da matsaloli ne sha'ika da ke damunmu a wannan zamani namu a yau wa atal mala ala hubbihi na'am lawil qurba wal yatama wal masakin ibn fa'ilin wasa'il mutuna kenan wa fi haka kuma ya bada dukiya domin 'yanta wuyayi. wuyayi kamar ya e bawa ne wanda yake yana cikin bauta sai ka ɗibi dukiya ka bayar domin a ‘yanta shi shi ne wafin riƙa to kun ganin in ku kalla mutum shi da ke walakin albirra man amana billah wal yawm al akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin wa atal ko nagarta na cikin waɗannan guda shida akwai ragowar hudu to da aka zo guda shidan kuma karkashin wannan na shida sai aka ambaci kuma bangarori guda shida ga inda za ka yi dukiya ɗin zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasail wa firqa to sai ka koma kuma cikin jeran wa aqama salata ko na bakwai kenan ina fata kuma ci fiqhun ayat da kyau sannan kuma ina ne wa aqama salata sannan ya tsaye da sallah kenan bir abinda ke saka samu albir daga ciki na bakwai tsayar da sallah tsayar da sallah sallah ana tsayar da ita cikin jami'i shine mafi alkhairi cikin mafi kyawun hai'a da kamanni a cika mata ruku'unta a cika mata sujuda taka akwai wasu suna sallah suna wasa shi yasa daga cikin abin da zai tabbatar maka da tsayi da sallah duk abin da zai shagaltar da kai gabarin sallah ka kawo da shi muna nasiha ga mutane musamman zamanin waya din a kashe waya sai ka iska mutane sun shigo masallaci ana sallah waya tana ainihin dokawa kuma sai ka ji ma kiɗa a cikin masallaci sai ce wallahi na manta ne amma baya mantuwa inda zai shiga kotu ba za ka je courtroom ɗakin kotu ka ce kamance baya mantuwa idan je gidan 'yan sanda a ɗakin Allah ne masallaci sai mance Allahul musta'an wa alaihi tuqlan alhali Allah ya yabi bayinsa waɗanda a cikin sallah suna kyarma da makyarkyata gaban shi yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lalle mu'mine sun rabauta Allahumma ij'alna min sai ya bayyana su na farko yace waɗanda a sallah zaka iske suna kaskantar da kai ga Allah arabtun saboda haka suka tsayar da sallah na bakwai kenan wa zakata ya kuma bayar da zakka zakka ana bayar da ita cikin abubuwan da Allah ya rubuta a bayar kuɗi ka ce dukiya saboda dukiya kula kama dukiya wayar kama dukiya amma idan ka ce kuɗi to annaka dukiya za a fidda zakka daga kuɗi misali naira mu ta Najeriya za ka fidda mata zakka in ta kai misali bana wane bana nisabin na san da ya wuce miliyan ɗaya na yawa ya ce in kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari misali yau takwas ga watan ramadan juma'a ko sai ka samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da dubu ɗari da saba'in ne da biyar eh la'alla kira a dalilin hawan dala ne ko mm. eh to ko nawa ne misali mu dauka mai diga mu dauka naira miliyan 1.500 ko sai ka sami wannan kudin yau Allah ka bamu mai yawa mai tsarki mai albarka ya Allah sai ka samu yau yau za ka fi da zaka? na'am? sai baɗi 1442 wato 2021 kenan misali hmm. haka ne hmm. tun yau ba ɗaya ga watan mai ba hmm. yau ɗaya ga watan mai ranar ma'aikata ai ranar hutu ne yau yau kafin hutu ma zo ana hutu ba dole ba tsawon giwa ta kenan rako Allah ka yi mana musulma to nake cewa za ka ainihin fidda zakka idan wannan kudin ya shekara baɗi haka sai ka fidda zakka daga naira miliyan ɗaya da dubu ɗari na biyar cikin kuwa zai iya min calculation naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar in har shekara ta yi zaka nauke na? ya ce za a ba da zakan dubu arba'in da biyu ina ka samu na rasu kanadin nan wannan kudin formula ita ce ka raba ta gida arba'in miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ka kacancana ta gida arba'in menene ɗaya cikin arba'in na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar dubu talatin da bakwai kwanaki wasu min wannan tambaya exactly wannan adadin da na lissafi abinda na samu ke yanzu don girman Allah miliyan ɗaya kudin ba da yawa ba bargwadon hali ne da ƙari a ce duka duka zakar 37,000 lafi a matsayin ga mutum yaƙi shaɗan sai hana shi Allah ka kyashe mu na ba da misali ne kawai game da kuɗi za ka fitar da zakka akan kuɗi akan naira akan dala ta amerika akan riyal ta saudiya akan junai akan saidi na ga oh, haka ba misali a rafton shine wa ata zakata ya bada zakka haka zaka bada zakka akan amfanin gona ko amfanin gona zaka bada zakka kuma akan me har al-imam Abu Dawud na magana akan za fi da zakka game da zuma zakatul asal tare da ra'ayi mafi kyau la babu zakka cikin zuma amma ya koro dan ya fito da wata hukunci wanda ba yana nuna mafi da zakkan bane za su da zaka kan kushi dan tsaya a ayar kun zama na aya ta farko ne akwai zaka akan kushi menene kushi doya makani gwaza dankali da me rogo me yasa aka yi kushi saboda yana bunkusan kasa shine min bakaliya mai shine root crop akwai zaka shi akwai zaka akan tumatir albasa da lawashinta waɗannan matsala ce wanda suke mai faɗin gaske wanda ba na faɗa dama a yi keke da keke ba ne kawai na tambaya ne don motsa tunaninmu da kuma ainihin bincike ƙa'ida dai misali a gun wasu daga cikin malaman malikiya misali ba ka fidda zaka kan mat sai da sharadi biyu abinda ake ce in yana iya ɗaukar ajiya za ka sudu tumatir na ɗaukar ajiya daga wannan mahangar in an juya kamar da za ka juya eh ya bushe ta wannan wancan hikimar cikin wasu zamani a zamanin magabatan ba su hango wannan ba dama ta na biyu ya zamanto kuma a iya cinsa a rayu wanda shi tumatir ya rayu kalacin safe tumatir abincin na tumatir yau koma ta ce zai da gusta barka yi to da haka misali sai abin da yake zai iya ɗaukan wato al'iktiyatu ya ishul insano ala akilihi wa taghazzi bihi wa an yakuna qabilan lil iddikhar an yakuna mudakharan in yana karban al iddikhar shine mai ajiya wato bai zama perishable ba da suke faɗi hmm. da fata an gane wannan kenan hmm. sannan kuma akwai zakka cikin mai dabbobi to Allah ta'ala ya ce wa aqama salata wa ata zakata ko shi kaba mun san azabar da ke tattare da waɗanda ba sa ba da zakka za a mayar da duket ta zamanto shuja'un aqra macijin nan mai ainihin salbalelewa aka ce kansa a ta inda zai tsartar da wato dafi sai ƙasa ta daina fit da shuka saboda masifar dafi ita za a sallata ma mana izzakat za ce zuƙo ma kana salli an fusiko ku ɗanɗana azabar abinda kuka ɓoye na taska Allah ka tsare muka kare mu ga Allah in ka ba mu ka ba mu zuciya sauke nauyi wal mufuna bi ahdihim na nawa kenan kuna bin lissafi eh, yawa na takwas wannan duk sune jeran inda Allah ta'ala ta taƙaita albir waɗanda suke cika alƙawarinsu al'ahad Allahu akbar in ce an jazal hurru idha wa'ad inda dai mutum ɗa ne to yana cika alkawari in yi alkawari an jazal hurru idha wa'ada shine idha ahadu takwas kenan wasabirina fil ba'sa da masu yin haƙuri a lokacin alba'asa wato kunci mm. alba'asa kunci na rayu shi ne alba'asa wadda suka ce da cututtuka yanzu na hali da muke ciki na coronavirus da sauransu misali nan ne imanin mumin ke kara fitowa musallama wa Allah ana tabbata da cikin subhanallah to suke haƙuri ka ƙara zuwa kusa da ubangiji an yi wannan a baya ai ila kun taɓa karanta labarin almautin al'aswar da black day da aka yi da daɗewa mutum na wasu ka mutu aka ce kusan kashi arba'in na ɗari na mutanen duniya sun mutu a lokaci. Eh? Bai wuce ba, ya zama tarihi. Wannan wata taska ce da Allah kan aje lokaci-lokaci saboda ya ƙara fito da imanin mai imani, imani yakan zama kamar gwal, kana ƙara ƙona imani yana ƙara sheki. Araftun? Allah ka samu hai. Amin. To masu haƙuri lokacin tsanani, wadda da cututtuka, wahinal ba'asi, da lokacin yin gaba da gaba a fagen yaƙi shi ne alba'as a nan nawa kenan? sun cika goma? sun cika goma tilka asharatun? aqamar salat na bakwai wa atar zaka kuma bi adam idan ahadu wasu sabirina filba sabir eh, wahin alba na goma kenan ko? sai Allah ce to ula'ikan ladina sadar waɗannan da kaji aka ambace su su ne waɗanda suka yi gaskiya a gun ubangiji la ilaha illallah kuma dama ya ce ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as waɗannan su ne masu gaskiya wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne waɗanda suke masu tsoron Allah an gane ko to Allah ka sa mu kasance cikin su mu kamanta irin waɗannan halaye na nagarta waɗanda su ne hakikanin albir lokaci ya to Allah da ikon su kunga aya daya muka ɗauka yau kila saboda darasinta da abin da ke ciki wanda wata kil kaɗan ne cikin abinda na faɗa na darussan da ke cikin aya ta ɗari da saba'in da bakwai barakallahu li wa lakum al azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikr al hakim wa nas'aluhu ta'ala an yasrifa wa yurda 'anna balaya والخزايا وأن نكون أهلا لمرضاة الله رب العالمين وأن نكون أتقياء الأوفياء الأنقياء الخاشع رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته